sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu na makon jiya, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da Farfesa Isa Marta Hussein, malamin da ya jagoranci wani bincike na samar da maganin cutar kansa ko sankaran nono da kwakwalwa. wanda wata cibiyar duniya ta yi bikin karrama shi a birnin abuja da kuma abokin aikinsa farfesa ibrahim iliya shugaban tsangayar binciken magunguna na jami'ar maiduguri a wancan shirin kun ji daga bakin shehunan malaman kan irin binciken da suka yi da kuma gwajin maganin da aka yi yau za mu ɗora inda muka tambayi farfesa ibrahim iliya dangane da yadda mutane ke fargabar amfani da magungunan gargajiya waɗanda da su waɗannan malamai suka yi amfani wajen samar da wannan magani kuma ga abin da yake cewa. E, ana samun wayannan shine nazari ake so. Don ƙasashe da yawa wadda suka yi nisa akan itatuwan gargajiya kamar China da su Japan, India wayannan sun sa ilimin ilimi na boko a kai. Don wani lokaci itacen nan ba a san wani irin kemikal ba ne yake ciki. to in ka san chemical din zaka san wani illa zai iya wani illa zai iya kawowa da kuma wani irin amfani zaka samu a jiki da kuma ya za yi ka sha shi ya za ka yi ka ajiye shi shekara nawa ne zai yana nan a ajiye don wani maganin ka ajiye shi kwana biyu uku bayan wani ɗan lokaci karami zai canja kaman shi Farfesa Ibrahim ya ce sanda aka gudanar da binciken kimiyya domin tabbatar da ingancin itatuwan da suke amfani da su, kuma in ka haɗa wannan itacen da wancan itacen duka kemikal ne a jiki in suka haɗu wani zai zama na illa ne a ɗan adam sosai to in ba a san wayannan ba shine ake samun samun problem to amma kamar wayannan masu gargajiyan ba wai dukansu ba ne ba suke da akwai wadda aka sani jebu akwai kuma wadda suka gada shi kakanninsu kakanninsu suna amfani da shi wayannan wasunsu an san su they are safe don da wasu itatuwa mun ɗauka mun jarraba su ɗin ana gwada su a ga me amfanin shi sai kuma a ga yana da illa ne in ka sha shi fiye da kima to sai an tabbatar da wannan in an tabbatar da wannan then wannan ba zai zama na akwai illa ba to rashin wannan nazari akan itatuwan gargajiya din shine wasu kamar yanzu wani cuta za ka same shi yana kunshe da wani cuta to kuma wani maganin ka hada shi a wani kayi targeting cuta ɗaya ne sai ya zama zai zama illa a ɗaya cutan to duk wayannan sai an yi nazari a kai mun tambayi farfesa isa marta hussein ko wannan bincike nasu ya samu nazari da dama kafin amincewa da sahihancinsa. Ah, wanda muke da shi din sai da muka bincike sosai kuma mun sa wa talibai wanda suna masters dinsu su sun yi shekara biyu zuwa shekara uku suka sake wannan binciken kuma sun duba abinda muke ce toxicity in ka ɗauka wa'yansu magunguna ɗin nan ko na kansa ɗin maimakon daji ɗin ya tafi sai ka ga ka samu wa'yansu ciwo shi ne ma yake kashe mutane fiye da ma dajin so duk mun bincika wannan guda biyar a cikin goma sha uku ɗin ba sa da wannan irin ah, illan so wa yanzu dai haka za mu ce ba za mu ce 100% wa ne wannan ba amma bayin tsammani an samu wani magunguna daga na gargajiya wanda ya kai ya fi namu ba ganin wannan nasara da aka samu mun tambaye farfesa marti ko ba su da fargabar gabatar da wannan magani domin gani ya fuskanci nazari daga masana a duniya eh muna mu saboda haka ne duk abubuwan da muke din muna tafi gaban wanda sun san abin da ake ce bincike ba wai mun soma haka ba ne mun je wannan abin da nake gaya maka din mun presenting a gaban national academy of science nigeria academy of science mun shi a nigeria academy of pharmacy mun shi a uk a uh, ingila a uh, sussex gaban wanda masu yin research so ba irin nasu a balaka nan wanda ba gani ma abinda suka yi ba so abinda muke dinnan ko yaushe wani kowa ya zo za mu yamu nuna mar a ko'ina to ko ana iya cewa kun fara ba da wannan magani ga jama'a kenan eh kamar yadda na ce akwai shi mai maganin gargajiya namu mm. injiniya ali musa mm. shi zai iya basu mm. amma mun da muke bincike din za ka soma a cikin lab ne in ka soma sai ka kai a dabbobi daga dabbobi sai ka yi wani abu ana ce clinical trials sai ka nuna duniya eh wannan yana aiki a mutane kusan ɗari ko dubu ma tukuna ka fita ka ce eh ku zo mu ba ku amma duk wanda yake so shi wannan injiniya ɗin yana nan shi zai iya ba su kuma duk mun gaya mishi ga wannan zai aiki a wannan dajin kuma kar ya bayar eh, wanda zai kawo illa mutane to duk wannan ya sani eh. Farfesa Ibrahim Iliya ya yi bayani kan tasirin wannan aiki nasu kamar haka. tasirin shi shine e zai taimaka na ɗaya kamar yadda na faɗa na fara ai da shi cewa ɗaya za a samu magani mai inganci ko mai arha na biyun shi zai kawo aikin yi wa matasa yake itace ne za a noma shi in aka noma shi za a kawo a nazari a kai so kaga zai bunƙasa harkar noma na ukun shi zai kawo nazari da za a iya ilmantar da ɗalibanmu a wannan nazarin yadda ake uh, research a magun bincike a magungunan gargajiya. Mun kuma tambaye farfesan ko sun samu wani taimako daga hukumomin Najeriya dangane da wannan aiki? E, an samu ana samu kaɗan-kaɗan ba wani mai yawa ba ne dai a gaskiya sai kuma akwai ɗan taimako da muka samu daga wajen ah, ty juma foundation shine ma ya sa muka samu kamar wani abubuwan da muke da shi da ke fi damu mu shine wuta wutan lantarki don wayannan kamar su kansa din nan ƴaƴan halitta ne na kansa din ake kewatarwa a laboratory so wannan kuma ana so a ajiye su a temperature ɗin da kamar yana jikin mutum ba dare ba rana kuma a ba su abinci da sauransu to kaga wayannan duka yana neman wutan lantarki bayan yankewa so mun samu mun an sayi solar panels batteries da sauransu to irin wannan dai muke neman bukata to an dan samu daya biyu haka da kuma kayan aiki din kamar su reagents da kuma su disposable da da chemicals mun tambayi shehu malamin abin da suke bukata domin ganin inganta wannan aiki yadda duniya za ta amfana da shi well number one shine wuta power energy yadda za mu samu lantarki ba yankewa an samu wannan an ɗauke mana wani babban nauyi akan harkarmu na research na biyu kuma tallafi gwamnati dole ne ba abu ba ne wadda ko ni ko kai <laughs> malamin makaranta zai iya da akwai wani harkan da za mu iya mu samu kuɗi haka yana flowing na sayan reagent da chemicals ɗin da sauransu yawancin reagents ɗin da ake amfani da su da chemical kayan bincike ɗin suna da tsada kuma yawanci ba anan ake sai an kawo su daga kasan waje hmm. da kuma muna neman shi aikin ɗakin nazari ɗin ya mana kaɗan anan ɗakin eh, ɗakin bincike ɗin hmm. don yawancin muna da ɗakunan bincike sun kai kusan guda tara amma yawanci na koyarwa ne na ɗalibai to da za a samu wayannan irin few labs inda za a yi dedicating din shi a ce wayannan su ne for na dindindin na aiki to yanzu guda ɗaya muke da shi to kaga ya yi kaɗan so sai kuma tallafi dai kamar yadda muka yi magana daga gwamnati za a samu ko da ba yawa ba dai kaɗan ba wani buri ba ne mai yawa dai mu samu aikin yana tafiya steady don wallahi ni na ganin ba inda za a samu ɗan tallafi kaɗan ba ƙaramin sakamako za a samu a wannan research inda muke ba don mun gani asma ma yanzu akwai wadda an ba su magani shekara da shekaru babu halaman ah, asma din yana nan ya tafi to kamar na epilepsy epilepsy mun gwada akan abin nan bera wannan laboratory animals din kuma suna bayarwa traditional herbalists suna bayarwa to suna bayarwa din sun kawo mun gwada akan bera da sauransu duk wannan epilepsy din ya ragu na jeji ma haka an gwada akan yan halitta na kansa din in ka gani abun mamaki ne ya yi clearing a laboratory to kaga next level ya kamata a kai shi a sa shi wannan rat ah, jejin a jikin karamin dabba a gwada a gani kafin nan daki-daki ne research Eh kafin nan a so kan yan ah, adam to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin waɗannan shehunan malamai daga jami'ar maiduguri wato farfesa isa marta hussein da abokin aikinsa farfesa ibrahim iliya da sashen hausa na radio france international da kuma wakilanmu muhammad sani abubakar da bilyamin yusuf sai kuma injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya